masallacin al-sheikh muhammad ahmad bakadir al-amudi allah ya ji kansa da rahma um, allah ya kare shi damar shi yana da zawa da wannan allah ya kare shi ya kara masa lafiya ya kara masa imani da wadata na yin ayyuka na alkhairi wadda kenan jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci na litinin 20 ga watan ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da tara ga watan uku shekara na biyu da 26 a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne majalisinmu na 20 kuma shi ne na 141 cikin tafsirin suratu ali imran mana tafsirin aya na 137 za mu sake sauraron aya inda wadda ke biye mata domin mu ɗora bayanin daga inda muka tsaya jiya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora kafin na akwai tambaya da aka rubuta na manta ban zo da shi ba amma na karanta shi yana tambaya ne cewa mutum ne ya ya rasu yana da dukiya yana da kuma mata da yara da kuma iyaye to dai an raba eh, dukiya ɗin sai zanto yaran suna ƙanana gidan ya faɗa a gadansu sai ita kuma mahaifiyar tasu ta buƙaci ta yi aure tun da ba zai yi fita ta bar yaran ba suna ƙanana sai eh, ta yi aure suna zama a gidan da ita da wato ainihin mijinta sai yaran suka ce su ci gaba da zaman ba za su biya kudin haya ba ana tafiya haka dai har yaran suka yi girma babban ɗan shi ma ya yi aure ya yi aure kuma yana da yara har guda biyu sai ya zo ya rasu ya zo ya rasu kaga 'ya'yan su ma suna da gado a gidan ke shi ne tambayinsa yanzu tun daga waɗansu sun ƙaru masu gado shan yanzu za a ce mijin mahaifiyarsu ya biya kuɗin haya na gidan kenan ko yaya za a yi to a tambayar ya ce daman ‘ya'yan ne suka yarda cewa ya zauna a gidan ba tare da ya biya kudin haya ko yanan sauran 'ya'yan har yanzu suna nan da ransu shi wannan babban ne yau baya ne saboda haka wane ne wakilin su waɗannan ƙananan yaran suna da kaso ɗayan biyu ne imma su raba yanzu a raba gadon gadon gidan ya zamto kowa yana da nashi ɓangare ɗin sai a san ga ɓangaren yaran sai zanto in su wannan za su ci gaba da ba shi wannan mijin mahaifiyarsu ya ci gaba da zama to sai ci gaba da zama wannan ɓangaren na yaran kuma ana so a yi developing musu sai a sa wani yana biya kuɗin haya na wannan ɓangaren kun ga gadon babansu kenan ko? sai zanto ana wato developing musu ta hanyar ana karban haya wanda za a kula da su ko dai za a aje musu wannan hanya ɗaya na a solving wannan kenan ko kuma yadda ya faɗa ɗin shi a yi quantifying gado ɗin Abin da ya zanto a rabon su waɗannan yara ɗin shi mijin in yana so ya ci gaba da amfani da shi sai na biyan su kuɗi gwargwadon wannan ɗin saboda su ƙanana ne ba su kai da za su bayar da wato ainihin magana wadda za a ɗauka ba a abin da ya shafe su amma in wasiyinsu ya ga akwai maslahar haka ɗin ko kuma shi ne ma mai kulawa da su ɗin shi uban uban nan mijin yanzu su yaran mijin kakar su kenan ko ya zanto shi ne ma mai kulawa mai kulawa da su ɗin to yana iya ya kula da su ya kula musu da da gidan ba sai ya biya wani abu ba sai zanto wannan kulawan da yake yi shi ne ah, sakamakon amfani da shi yake yi da wannan dukiyar Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز hakim malamai suna shi wannan ayat ta sauka ne dangane da yadda sahabbai suka shiga cikin kunshi da Allah ya saukar da ayoyin da suke magana kan narko bisa cin dukiyar marayu innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci to ba wani abu suke ci ba sana cin wuta ne hmm, balbal a cikin cikinsu sannan banda haka za su kwankwaɗi ko za a kone su a cikin wutan sa'ira to kuma yawanci suna haɗa dukiyar nasu ne da na marayu sai suka shiga cikin kunshi kowa ce dukiyar maraya zai cire shi ba zai taɓa shi ba ba zai abshi ne suka zo suka tambaya annabi alaihi salatu wassalam sai Allah ya saukar da wannan aya din cewa yas'alunaka 'anil yatama suna tambayanka dangane da dukiyar marayu kul islahu lahum khair ka ce musu su gyara musu dukiyan ne alheri su kula musu da dukiyar su gyara shi shi ne alheri a gare su sannan ce wa in tsohon ta ikwanuku idan za ku haɗa dukiyanku da nasu ku kula da shi baki ɗai ai ƴan uwanku ne ai ƴan uwanku ne wato babu laifi to za ku iya haɗa ku kula musu da dukiyanku tare da naku kun ga wannan ai gaba ɗaya dukiyan ba nashi ba ne ko amma saboda yana kula da uwarsu kuma yana kula da wannan gidan suka ce ba sa bukatan ya ba su kudin haya wannan kulawan zai iya extending ɗinsa ma waɗannan yaran su ma ya zanto yana wato ainihin yana kula musu da gidan sai zanto dalilin wannan ba zai biya da kuɗin hayan ba sai zanto kamar ladansa na kulawa da gidan kenan wannan kuɗin haya da Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratu ah, an-nisa wa atul yatama amwalahum ko ah, ba wannan ba fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum yace wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru me farko aya take cewa na'am wabtalu ya yatama ku jarraba marayu ku jarraba hankalinsu wabtalu ya yatama hatta idha balagu an har in sun ita aure sun balaga sun isa aure hatta idza balagun nikah ku yi ta kulawa da su kuna lura da su har in sun isa aure fa in anastum minhum rushdan idan kuka tsinkayi shiriya tare da su yadda za su iya sarrafa dukiya ba tare da sun yi almubazzaranci ko sun yi barna ba hmm? fadfa'u ilaihim amwalahum to ku danka musu dukiyoyinsu a hannunsu in sun kai munzili na nunan hankali da za su iya kula da dukiyansu su jujjuya ba tare da sun yi barna ba wato kafin haka ɗin ku za ku kula musu da dukiyar sannan ya ce wala lati akulu ha israfan wa bedaran an yakbaru kada ku ci dukiyar nan da almubazziranci kenan za ku iya ci na wani abu na dukiyansu wanda kuke bukata don kula da dukiyar almubazziranci ne aka hana ku ko kuma ku ci dukiyar kuna gaggawa dukiyar ta kare kafin su kai munzilin da za su iya za ku mallaka musu abin a hannunsu shine wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru sai su mene wa man kana ganiyan falyasta'tir wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci ne to ya wato ainihin kamin ka kula masa da dukiyar fi sabilillah hmm? in kana amfani da gidansa ko shagonsa kana kuma renonsa kana kula da shi in kana da wadata to biya shi kudin shagon biya shi kudin wato hayan gidan kana da wadata Allah ya ce falestafi shi ne abin da yake amma in mabukaci ne kai to falyakul bil ma'ruf to ka ci daga cikin dukiyar nasa ta wato ainihin ma'arufi wato yadda aka sani a al'adance babu almubazziranci shine irin wannan da nake faɗa a wannan zai iya kula ya musu tarbiya ya abin da ɗinsu sai ya zanto a madadin haka zaman da yake a wannan jiran nasu shine ya ɗakulu bil ma'aruf ɗin ana in zai in yana bukatar haka ba shi da dukiyar da zai bayar da ya ba su kuɗin haya ɗin فليأكل بالمعروف فمن كان منه فقيرا falyakul bil ma'ruf so wannan shine ana iya yayi amfani da wannan ya zanto falyakul bil ma'ruf ya shiga wannan din kamar yadda su sauran suka dauka a farko suka ce masa ba ta ya biya ba in kuma yana da wadata to abin da yafi shine wannan wasiyar ta Allah madaukakin sarki a kimanta wannan din yana biya ana aje masu waɗannan din ina fatar eh, amsar ta fito wallahu a'lam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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمستقيم الله مدعو كنسر كيانا شواء قد خلت من قبلكم سنن للي tsare-tsare na سنن سنن ne sunan sun gabata gabaninku فسيروا في الأرض ويتفيا أبايا كسا ويتفيا أدورا كسا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كجايا يا كرشما سكرية النباوى يا هذا بيان للناس وانا بياني نيجا متاني باكي انسو wa hudan kuma shiriya ne wa mau'izatun kuma wa'azi ne lilmuttaqin ga masu taqwa haka ne jiya mun yi bayani dangane da wannan ayar mun yi magana akan sunnonin Allah madaukakin sarki ko mun yi magana akan suwane ne almukazzibin inna ba su ne al'ummu da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana su a dunkule kuma ya faɗa mana su a fayyace kowanne ya gaya mana ga abin da ta yi ga abin da ya mata gabaɗin abin da ya ɗin shi ne kamar yadda Allah ya faɗa fa kullan kazina bai zambi kowanne daga cikinsu masu ƙaryata annabawa Allah ya damƙe su da zunubansu kamar yadda muka gani jiya a suratu Muhammad cewa dammara Allahu alaihim ko walil kafirina amsaluha Allah ya rugurguza su ya halaka su to mun faɗi cewa za mu ɗora da bayani akan ita wannan sunna a sunnar istima'iyya wacce ita ce ihlakun zalimin halaka azzalumai wannan sunna ce ta Allah da in kaga ya bar azzalumi ya ci gaba da zalunci to na wani zango ne tana iya yana masa abin nan da ake kira istidraj sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yana masa talala ne <coughs> <coughs> yana jiran da lokaci ya kai na ya damke shi zai damke shi saboda haka duk wanda yi irin zalincin da magabata cikin al'ummu suka yi to su ma zangon kawai suke jira da lokacin ya kai irin abin da Allah ya yi ba wancan haka zai yi musu ba canji ba canji halaka ɗin Allah su ma zai halaka su wani ita ce sunnat ihlak al-zalimin ko al-mukazzibin ita ce sunan da Allah yake jawo hankalin mu akai to muka ce Allah madaukakin sarki yayi wannan sunnar saboda waɗansu hikimomi da ya ambata a ayoyi da dama za mu faɗi su a dunkule sannan menene tasirinsa wani darasi ne da Allah ya ce fanzur kaifa kana aqiba wani darasi ya dace mu mu ɗauka dangane da sunnar ihlakun zalimai halaka shi shine abin da mu faɗa a dunkule a karatun mu na yau amma kafin nan don mu ƙara gane alaƙar abun da ayat da ta gabata da abin da al shugaban malaman tafsiri yake faɗa yake cewa Allah yana cewa ah, ya ku sahabban annabi Muhammad da mummunai da za su zo bayansu al'ummu da dama sun zo kafin ku irin su mutanen adawa da samudawa da mutanen annabi hud da mutanen annabi lob da sauransu daga cikin magabatan al'ummu Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da tsarinsa a kansu da ire-irensu waɗanda suka karyata annabawansu ba su saƙonni da Allah ya kawo musu ga yadda ya yi ya hallaka su ya ce ta hanyar yin talala ga masu karyata annabawa daga cikinsu da jinkirta musu har zuwa lokacin da ajalin kama su ya yi sai ya tsora annabawa da mummanai a kansu ya ba su nasara su kuma ya saukar musu da ukubansu da uƙubansa a kansu ya gama da su ya bar su suka zanto abin buga misali da abin ɗaukan izina ma 'yan bayansu don haka ku tafi cikin ƙasa ya ku waɗanda kuke zaton cewa juya yanayi da na yi na ba mushirikai nasara ranar uhudu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda kuna zaton ba nayi haka bane don talala ga wanda ya kafirce mun shirka ya kafarce ma annabawa na ya saba umarni na ba kamar yadda naima al'ummu da suka gabace ku waɗanda suka kasance bisa irin wannan ɗabi'a na mushirikan makka na ƙaryata manzona da ƙaryata kaɗaitaka na cikin bauta to ku je ku duba tarihi ku ga yaya ƙarshen ƙaryata annabawa na ya kasance mai kuma ya zanto ƙarshen waɗanda suka yi wannan aikin suka yi inkarin kaɗaituwa na in kuka yi wannan binciken za ku gane cewa jujjuyawa ko bayar da nasara da aka yi wa mashirikai akan annabi da sahabbai a yakin od Allah ya yi haka ne basa sunna da ta istidraji da kuma imhali wato talala da saurarawa har lokacin da ya tsara musu na gama da su ya zo sannan yadda lamarinsu zai kasance zai koma ne zuwa ga irin yanayin al'ummu da suka gabata ta hanyar Allah ya gaggauta ukuba a kansu ko kuma dai su imani su canza tsarin da suke sai Allah ya canza ya canza musu su zanto mabiya annabawa to anan Ahmad Yusuf As-Sayyid a cikin littafin As-Sunan Al-Ilahiyya ya kawo wannan sunnatu ihlakin zalimin ya ambaci sunnoni guda uku ne a littafin bayan ya faɗi ka'idodi wanda ya ɗauko daga ayoyi da yawa in waɗannan ayoyin sai ya ambaci sunoni guda uku wanda ya sharhi mai yawa a kansu na gaya muku sunonin suna da yawa to na ƙarshen da ya ambata a littafin shi ne wannan wanda malamai suka ce shi ake nufi ana sunnatu ihlakin zalimin sunnar halaka azzalumai sai ce Allah yana yin wannan ne saboda hikimomi kamar haka suna da yawa amma ga kaɗan daga ci na ce zan faɗe su a dunkule na farko shi ne a tunkuɗe ɓarna a bayan ƙasa walaula dafa Allahin nasa ba'dahum bi ba. la da al ba badin yadda Allah yake tunkuɗe waɗansu mutane da waɗansu ba to da ƙasa za ta lalace gaba so ana buƙatar azzalimi in yi ɗaya na wani lokaci a kawar da shi in ba haka ba azzalimi ya tafi azzalimi ya dawo haka haka ƙasa za ta lalace gaba ɗaya zai zanto babu wani abu adalci to Allah ko baya son wannan wannan shi yasa ya hukunta cewa in mutum ya zanto azzalimi lokacin da zaluncin ya kai wata yanayi Allah zai kawar da shi ya kawo wani na biyu shifa'u suduril mu'minin duk lokacin da zalunci ya yawaita a ƙasa mummunai kullum suna cikin bakin ciki musamman in suna yanayin da ba za su iya kawar da azzalimi ba ba za su iya rage zalunci meaningful ragewa ba sai dai su yi wa'azi su yi faɗa kullum suna cikin baƙin ciki to kawar da azzalimi yana yaye musu wannan baƙin ciki ɗin a cikin suratul tauba ko wal su sudura qaumin mu'minin don Allah yana yana kawar da azzalumai saboda mummunai su samu su ji farin ciki a zuciyarsu saboda shi mumini kullum yana son ya ga kowa yana cikin alkhairi kowa yana cikin walwala ba a zalunta kowa to duk lokacin da ake zalunci baya cikin kwanciyar hankali yana cikin damuwa to Allah yana kawar da azzalumai domin ya yaye wa mummunai damuwar zukatansu abu na uku Allah madaukakin sarki yana kawar da azzalumai domin ɗaukansa mawaliyansa domin gwargwadon wato bisa tsarin al'asma'u wa sifat Allah yana da shirin nake kamar yadda muka faɗa kowanne yana da alaƙa da abin halittarsa wanda muka ce dole mu tasirantu da wannan to Allah ya kira ya yi alƙawari cewa zai bayar da nasara ga mummunai wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin wa kana haƙƙan alaina nunjil mu'minin إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأجهاد Allah ce haƙƙi ne a kanmu sai mun bayar da nasara agaji da tallafi ga masu imani ga masu taƙawa ya ce sai mun bayar da nasara ga manzanninmu da waɗanda suka yi imani to Allah yana kawar da azzalumai domin ya ba ya tabbatar da wannan wato alkawari nashi kuma domin ya tabbatar da sunansa da za wanda ya kira kansa al-muntaqim zuntiqam ko Allah madaukakin sarki mai daukan fansa ne akan azzalumai ya ce baya son zalunci baya yi ya hana a yi waɗansu suka zo da gangan da ƙarfi da yaji suka ga cewa su zaluncin shi suka ji shi suka gani in ba su yi ba ba sa samun kwanciyar hankali to Allah sai ɗaukan fansa a kansu ɗaukan fansa a kansu ɗin shi ne ya ɗora mutanen ƙwarai a madadinsu hmm? ko ya karya su dai ya kawo waɗansu wanda ba su ba karya zalunci nasara ne ga adalci nasara ne ga masu adalci shine al al’intisar li أو أولياء الله أبو نهلو نمالا نفا دا نم شيني ودى مكا غني أبايا أتسيري مدى الله يتين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين كبت المكذبين والمستكبرين وإذلالهم وكسر شوكتهم وإذاقتهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة كريا لقوم ما, ما سؤالية أنبوا ما سجيجي دكي da kuma wato kaskantar da su da kuma kwankwada musu azaba tun a nan gidan duniya kafin lahira wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkin lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun Allah dan ya karya lagon zalunci hmm? ya kaskantar da azzalumai to a nan gidan duniya wutan asali shi Allah yana takawa bata zalunci ne a lahira shi ne asali hmm? abin abinka a duniya an gaya maka in kayi mai kyau za ka ga mai kyau in kayi mummuna za ka ga mummuna to amma yakan zaɓi waɗansu nau'in laifuffuka ya bayar da hukumar su tun a nan gidan duniya kafin lahira wani yana nuna maka munin waɗannan zunubai ɗin to ɗaya daga cikinsu shi ne ɓarna shi ne ɓarna a bayan ƙasa ƙurani ya ambaci majoli abubuwa guda uku ne su ne abinda za mu faɗa bayan wannan don haka allah yakan karya azzalumai domin tun daga nan gidan duniya a fara ga yadda Allah zai mu'amalance su a lahira sai su zanto cikin kaskanci su zanto sun zama 'yan kallo kuma in an yi nasara a kansu haka nan abu na biyar shi ne tauritu salihina ardal na zalimin don Allah ya gadar ma nagartattu ƙasa da maɓarnata azzalumai suka yi hauhawa a kai suka hana kowa sakat sai Allah ya abin nan shi ne wani rijo annabin na nan ko حكنا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نكر شيء شيني سو كنت الظالمون دومين يزمتوا وأذي أجريسو شيني تذكير الظالمين وتنبيههم da farkar da su ce wannan abin da suke yi fa ba zai jima ba so in kaga an halakar da na gaba da kai to wannan wato mai ake cewa in kaga gemun dan uwanka ko ya kama da wuta mai zaka yi <laughs> eh sai ka shafa wa naka naka ruwa to wannan shine dai daga ciki shine wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun domin su ma su azzu ‘yan baya su wa'aztu da abin da aka yi ma na gaba na daga cikin hikimomi da ya sa Allah ya tabbatar da wannan suna ta ihlakul balimin sai abu na ƙarshe ne su zanto abin buga misali hmm? ba ma wanda suka gansu ba har ma waɗanda ba su rayu da su ba ba ga shi yanzu muna buga misali da mutanen annabi nuhu ba da mutanen annabi hud da mutane annabi salih ai duk ba marayu da su ba ko to amma halaka su din yana zanto ibra ga masu jiji da kai kamar mutane annabi hud da suka ce man ashaddu minna quwwa sai zai na musu wa'azi adawa kenan Allah ya ce karfafa ne sosai yayi kuma zaka gani ba in ka je ka duba abinda kwanan yake waɗannan zaka yarda yanzu a haram ɗin nan mai haram da turanci pyramid na kasar misra wani irin engineering eh, building engineering aka yi amfani eh? waɗansu builders ne suka yi wannan wannan abin ka kwatanta suka ga mu ire-iren na yau wanne ne is more sophisticated kuma shekara nau ya yi, yana nan yadda yake mu yanzu benayenmu da yawa shekara nawa suke da za ka ga ko ka ga suna dawowa ƙasa ko kuma ka ga suna rushewa ko suna cracking suna wato ainihin tsara kuma a ina su suke yin wannan duwatsu ba suke zuwa su fafe sai ka ji mamaki waɗansu sunadari suke amfani da shi ba su da irin technology da muke da shi yanzu ya za ya ce Allah ya ce mutane ne masu ƙarfi sosai to ƙarfin sai ya yaudare su suka ga babu wanda zai iya kara da su ba wanda zai iya musu wani abu ba wanda zai iya musu wani abu Allah ya أشد a قوة الله يشيء أولم anna أن الذي أن الله الذي خلقهم هو أشد منكم قوة ينزبك بس جبتي و الله ده ya تزي يعني سكربي هي kun ba rashin hankali ba ya za ka yi wannan ai duk ka ka san ba kai kai kanka ba to wanda yi ka shi ya baka karfin wanda ko zai iya baka karfi ashe yana da karfi wanda ya fana ka karfin to sai Allah ya halaka su Ya sa ibn utaymin yake cewa da Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi ay bi jinsi dhanbihi kowa Allah ya ya damɗe shi ne da irin abin da ya saba ma Allah da shi da kwatankwacin wannan abu wanda suna jin su karfi ne sai Allah ya nuna musu cewa to ai da kai da iska wannan fi karfi Eh? sai Allah ya gada musu iska iska yanzu na iskar da muke sha ha ko abin da muka gani yanzu ai hankali mai na tashi zai yi ran shi eh sa guguwa in ka ga guguwa ya tashi ya yake sai Allah ya musu guguwa ba kuna da karfi ba to ga guguwa ku ga da karfi da guguwa shikenan ta rushe su hmm? fir'auna yana albahari da cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti bani nake da mulkin misra ba waɗannan ko abannan kogi duk ba a karkashi na suke ba ba karkashi ko rai oke to shi yasa ka dagawa ko to shiga kogin magani ko zaka fita ha sai Allah ya dinniyar da shi da mutanen sa cikin kogi din hmm? sauran ba labarin su shi kuma aka bari don mu ga in kamar da muka yi bayani ko zan magani ɗin al'arru'ya alhissiya kuma ana nan ana gani to waɗannan ayat waɗannan abubuwan su ne ka istikirai alkur'ani za ka ga hikimar da yasa allah madaukakin sarki ya wato ainihin tabbatar da wannan sunna a cikin gudanar da rayuwar ɗan adam la'akari da kuma samun wayewan kai dangane da wannan sunna mu yanzu da mun san wannan sunan. wani tasiri ya dace wannan sunnar ya yi mana wanda shi shi ne nazar ɗin mun faɗi nazar iri biyu ne ko kallo na ido da kuma kallo na basira to wani irin kallon basira ya dace mu yi in mun gane wannan na farko shi ne zai haifar mana da asabru ala al'aza alladhi yanalu al min al'ada haƙuri da cutarwa da ke faruwa da mummanai daga abokanan gaba idan ka san cewa watan wata rana Allah zai ɗaufansa ko to za ka yi haƙuri haƙurin ba wai yadda da yamma suke ɗauka in a negative sense ba daman Allah bai ce ka jira ma azalimin ido ba ya ce ka yi mene ka nemi tunkuɗe shi ko to kana tun kuɗewar na haƙurin shi ka doge a kai ka doge a kan yaƙi da azalumi ka doge a kai kai haƙuri ka ci gaba saboda watan wata rana Allah zai baka nasara kan so ba ana nufin haƙurin shine ka kai folding arms ɗinka ya ne folding arms haka ko haka haka ko haka eh ka ka ka naɗe ka kawai kana kallon shi yana yi a'a ba naɗe hannu ake yi ba gwagwar maya ake yi amma ka yi haƙuri ka ci gaba da gwagwar maya ɗin shi ne abinda Allah ya faɗa masa habbai ma da mu baki ɗai a wannan ayaɗin ayoyin da za su zo wala ta hino wala ta hazano wa an tumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum kar'un faqad massal qauma kar'un misluhu in sun soke ku kun zafi ko an kashe waɗansu daga cikin su tunda ba zama haka kuke ba kuma kuna babbar maya kuma ai kun kashe waɗansu daga cikinsu. so in kana gwagwarmaya da azalimi, yadda kake jin zafin hmm, don kwabarwa da yake maka shi ma yana jin zafin wato gwagwarmaya da kake da rashin sallama masa da kai din to sanin wannan sunnar ya dace ya sa za mu yi haƙuri mu doge bisa wannan umarni na Allah madaukakin sarki kada mu miƙa wuya har Allah madaukakin sarki ya wato ainihin ba mu nasara kada don an ji maka ciwo don an kulle ka ko an sa ka a kurkuku ko an bata maka suna ko an yi maka demotion a kan tunkudar zalunci kakura ka ce to ainihin na yi nawa al'umma kwaji a'a ka dage ka yi haƙuri da duk abin da zai wato same ka shine asabru ala al'adha fi watawasau bil haqqi watawasau للصبر نبي عدم استعجال الثمرة tun da ka san watan wata rana Allah zai kawar da zalumai to kada ka yi gaggawan samun natija gaggawan samun natija yana daga cikin aksa din asahawar islamiyya a yanzu ana so da an fara kawai a cin magacho annabi alaihi salatu wasalam da kansa shekara nawa ne shekara goma yana kira fa a makka ana cikin wahala sai da ya je madina aka samu aka kafa aka kafa daula shi ma da ya kafa daula ɗan bai zauna lafiya ba aka yi ta waɗannan yaƙe-yaƙe a dalilin farmaki ko shirin farmaki da abokanan gaba suke tsara domin su rugurguza masa daula so nasara a hankali yake zuwa kada ku yi gaggawa kada ku yi gaggawa wannan shi ne abinda wannan yake nuna mana mu bi tsarin shari'a tana da tsaye wani lokacin kafin ka kai ma nasara to kada ka yi gaggawa kafin ka je yin nasara ɗin ka fara farin ciki da nasara ta yadda za ka ba abokanan gabanka eh, abin nan nagonka da za su gane ashe mai kake sai su yi amfani da farin cikin da kai da nasara su rugurguje ka baki ɗaya abu na uku ihsanu zanni billah kyautata zato ma Allah madaukakin sarki kun sa wanda in wahala ta yi wahala to sai ga kamar cewa hmm, sai dai dai kauna daga rahmar Allah madaukakin sarki sai ji kamar yaushe Allah zai kawo mana nasara din ko kamar yadda an samu irin wannan yanayin zamanin sahabbai suka zo suka ce ya rasulullah ka roƙan mana Allah ya ba mu nasara wahala ta yi shine Allah madaukakin sarki yace Annabi sallallahu alaihi ya ce musu ai waɗanda suka gabace hakurin da suka yi ku ba ba za ku yi irin sa ba yadda suka yi ba za ku iya yin irin sa ba ku ji yadda suke haƙuri, a da mutanen da suka yi imani kafin ku zuwa ake da zarto ana wato ainihin yanka naman ɗayansu ko ya yi rejectin imani ko ya kafirce ko kuma a wato ainihin raba ƙashinsa da naman jikinsa da zarto hmm? amma ba zai yi ba kafirce ya ce Allah zai kawo nasara walakin na a ta'adilun kuna gaggawa ne bai dace ku yi gaggawa to ku ta zato ma Allah maɗaukacin sarki wannan shi zai hana ku aliyar zai hana ku eh, wannan eh, ake ba za ku samu disfaya ba ɗai ba ƙauna daga rahamar Allah maɗaukacin sarki kuma a lokaci guda wannan sunnar ya dace haifar muku da attafa'ul hmm, wal'amal wa liyasi wa alkunu shine natijar kyautata zato ma Allah madaukakin sarki sai zanto ba za ku ɗebe ƙauna ba saboda kun sani ai yana nan zuwa watan wata rana ba dole ne ya zo a lokacin ku ba daman shi mumini rayuwar ta ɗin biyu ne ai ko shahada ko nasara to shahadan da nasaran duka ba ba dole ne su zo maka a lokaci wato da kai kake zato ba ba dole ne su zo da wuri ba suna iya zuwa da wurin suna iya kuma ɗaukan lokaci to in sun ɗau lokacin fa sani da sanin Allah madaukakin sarki ha yanzu wannan yaƙe-yaƙen da ake yi musamman waɗanda ake zalunta a duniya mutanen falastin misali mutanen kashmir misali mutanen ina kuma a china minority na musulmi da ake dunkufar da su misali akwai wannan musulmin rohingya da ake wannan dunkufar da su an daɗe ana yi a india kaga yadda musulmi suna da yawa sun fi adadin mutanen najeriya yawa amma minority ne su kuma ku ga yadda haka kawai za a je wani lokacin wajen ibadansu a far musu a yi wane ne da sauransu Allah yana sane in kuna sane da wannan sunnan to ba za ku ɗabe ƙauna daga rahamar Allah cewa watan wata rana abin zai gushe ba Allah zai kawo kawar da rijim ɗin ‘yan zafin kai ya kawo ɗinsu wanda ba su kai su ba ko kuma ma ya bayar da nasara ma musulmi waɗanda za su kare mutuncin kowa ba kuma za su wato ainihin zalunci wani domin addininsa ba na ƙarshe al'iltifatu ilal'amal alwajib wa adam al'u'ud shi ya wanda na faɗa wajen haƙuri ɗin sanin wannan ya dace haifar mana cewa kullum mu yi aiki نفرق كذا مو مزنتو الظالم دم مو مو مزنتو الظالم تو فالله زي ما نقول شني أبن دم على ميسي كيف لا شو اسمه ما يزوينا تفلا شو إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت ظالمة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة الله هنا بايد دا نصرا دولة تكي مي آدلتي خودا كو كان فرد في بايد دا نصرا ma'azzalimar daula ko da ko musulma ce so dole mu kula da wannan mu yi aiki tukuru domin kawar da zalunci kuma kada in mun samu dama mu ma mu zaluncin saboda in ma muyi zalunci zaluncin to wannan sunnar sunnar Allah ce wacce take gudana akan kowa ba ruwanta da musulmi ko wanda ba musulmi ba daidai asali musulmi dama bai zanto azzalimi in ya zanto azzalimin kuwa ku shi ma wannan sunna za ta aiki a kanta Allah ya kawo wani yadda Allah madaukakin sarki yake yin haka din yadda Allah yake tunkuɗe fasadi a bayan ƙasa na azzalumai na wannan din ko yayi istiqsal ya halaka mutanen gaba ɗaya ko kuma kamar yadda muka ji ko kuma ya dunkufar da su ya kwace mulki a hannunsu su ga ana yi ba su da ficewa ya ba su suna cikin kaskanci to malamai suna ce akwai hanyoyi guda uku din imma Allah ya tunkuɗe azzalumai ya maye gurbinsu da nagartattu masu gaskiya masu adalci ko kuma a'a ya mai gurbinsu da waɗansu azzalumai ɗin wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina Allah ya kawar da waɗannan azzaluman ya sake ya kawo da su azzaluman su ma don ya sake kawar da su haka haka nan ko kuma na ƙarshe Allah ya tunkuɗe su da hanyar jarrabansu da bala'o'i da fituntunu da tashin-tashina da rashin zaman lafiya Allah yana tunkuɗe barnan mutane da irin wannan su kasa samun kwanciyar hankali ta su ta ishe su saboda haka ba za su samu dama na kuma ci gaba da zalunci da da suke yi ba waɗannan su ne abin da zai a dunkule yadda Allah madaukakin sarki hikimomi kenan na Allah madaukakin sarki wajen kawar da azzalumai na faɗi cewa abubuwan da yake sa Allah madaukakin sarki ya kawar da azzalumai kamar da ya faɗa yawanci abubuwa ne guda uku na farko shine barna a bayan ƙasa kuma wannan barnan yana ɗaukan surori daban-daban shine babban shine zalunci da danniya na biyu shine kafirci na uku shine tunkuɗe hana mutane yaɗa addinin Allah na hudu shine lalata tsari na adalci tsakanin mutane wannan me ake cewa double dealing ah, double dealing sannan ah, dagawa wuce gona da iri sannan yawan alfasha da kuma halatta ayyukan alfasha ɗin da ya su kamar da mutanen annabi lo suka yi sannan na ƙarshe shine wato daga cikin surorin barna ɗin shine yanke abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni a sada su irin su zumunta da sauransu sannan abu na biyu bayan barna ɗin shi ma na shiga barna shi ne al'ijiram shi ne taurin kai da jiji da kai da nuna isa na ukudin shi ne abinda muka faɗa a farko shi ne ƙaryata manzannin Allah maɗaukakin sarki da faɗa da addinin Allah maɗaukakin sarki musamman a wato ainihin bayyane waɗannan daga cikin abubuwa da suke janyo Allah madaukin sarki ya halaka waɗannan mutane azzalumai sawan sun zama kafirai ko kuma sun zanto suna da'awa na dangantuwa zuwa ga wani addini daga cikin addinai wadda Allah madaukin sarki ya turo annabawa da shi waɗannan su ne hikimomin ambatan wannan da kuma darussa da ya dace mu ɗauka wanda Allah zai faɗi waɗansu daga ciki a nan yana mai tsinkayar da sahabba annabi sallallahu alaihi a dalilin abin da ya faru da su a yakin Uhud kuma yana mai rarrashin su kuma yana mai musu albashir cewa wannan abin da ya faru nan gaba ba shi zai faru ba shi yasa ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas tsaya da lokaci ya yi za mu tsaya ran sai mu shiga aya na gaba gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai farla shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh